mize yana hudda ga aljihun shi je yana saye yana zuwa ana saye yau mun sai an tura mutane neman dabbobi kuma muna da wasu kungiyoyi da ke taimaka muna akwai kamar gendarmerie national suna da shivokin su in ya ko kuma ipodrom muna da eh dawakan su in sun jimu ko kuma ba su da lahiya ba a iya hawo su suna ga mize akwai kuma wasu otal na nan kusa in suka samu kamar naman su da ba a saye ba ko naman ya ya wani abun ga sai su ga me zai a zo a gani in mai yiwa ne sai fi ci mu sai yake wanga naman bai da laifi a sama dabbobi banki wanda ake saye taimako ne akwai kuma mutanen da a gidansu kamar dabba bai samu yuka ba ba a yanka shi ba sai su ce mami zai to ga dabba mu yanzu ya mutu yanzu ya samu matsala kaza sai mu ma mu je mu gani in dai namu yana da kyau muna kara kamar taimako ce da wasu an kasa fi sabida suna kawo ma da kungiyoyin nan da na ga muku da kuma zai kullum sai ya sai akwai zakokin da kika gani na gai da zu akwai kuma hassa ma na sai sa akwai kuma hwara tunda muna da wasu ah, dabbobi a nan mize da ba nama ka da suke ki kamar hwara an an ma cikin shekara wata goma sha biyu ka neme shi a Nijar ai akwai matsala ko to mi zai cikin dubarun shi dole sai ya saye shi akwai kuma waɗanda su kamar macizan nan tantabaru suke ki kun zo mi zai kuna ga tantabaru kun ba su son tantabarun da suka mutu sai mai rai ake sa musu to kun gani wannan abun mi zai wuri ne wanda akwai abubuwa da yawa an ba kana aiki ciki ne sai dai ka zo ka gani ka ce ai mi zai akwai kaza ai mi zai kaza to amma akwai abubuwa da in ba ka zo hira bane ko an gaya ma mi zai har tantabaru ma sai mun sai kullum